Daga dukkan alamu yawan korafe-korafe da ake ta yi a game da zaɓe a Najeriya ya kusa zama tarihi. Domin majalisar dattawa ta yi haramar gyarar dokar zaɓe ta shekara 2010. Idan aka gyara wannan dokar yana nufin za a yi zaɓuɓɓukan ƙasar duka a rana ɗaya, saɓanin abin da hukumar zaɓe ta tsara. inda take cewa a watan biyu na shekara mai zuwa ne za a yi zaɓen shugaban ƙasa da kuma na majalisar tarayya abu ibrahim dan majalisar dattawa ne kuma shine yunkurin kudirin gyaran dokar ya kara mana haske akan dalilan da yasa ya ɗauki wannan mataki kudiri na farko shine a gyara ita dokar zaɓe za a yi zaɓuɓɓuka gaba ɗaya rana guda da na shugaban ƙasa da na national assembly sanatoci da members na house of representatives da gwamnoni da members na state assembly ni a gani na kusan ƙasashe da yawa haka suke yi babu dalilin za ka zo ka yi zaɓe na shugaban ƙasa sai ba mako biyu ka ce za ka yi na wani to zai kawo abubuwa da yawa na farko zai kawo shi shugaban ƙasar nan ma da ya ci zai ta ƙoƙari ya amfani da kafofin zaɓe da na jami'an tsaro ya abin da ya ga dama na biyu kuɗin na da yawa kuɗin da inec ta kashe bara wai wancan zaɓe na 2011 biliyan hamsin biliyan hamsin nan ah, biliyan hamsin din nan na zaɓe ne kurum bai haɗa kudin security ba da kuɗin da suka biya na ma'aikata da sauransu a bana ma ta ce tana neman biliyan ɗari da biyu amma abin da ma aka bata biliyan arba'in da biyar so tun daga mun nuna ma ba mu iyawa yadda take so ta zaɓen nan to mutum ya nemi biliyan ɗari da biyu ka bashi biliyan arba'in da biyar sai zai iya yi. sai dai mu za mu ƙara da kanmu to sai na ga ya kamata mu a zo a zaɓuɓɓukan nan rana guda ana cewa bayyawa marasa ilimi kaza kaza ba haka bane ba yau in ka zo ka ce za ka yi zaɓe guda biyar sai ka eh, ƙura a balar fefa iri biyar ja ta shugaban ƙasa ka kira za a shugaban ƙasa yanzu kowa ya je ya saka a koma baya da an gama jin ƙasa a je akwatuna ba je akwatunan da aka jefa za a yi na gwamna ko za a yi na sanata kowane da kala ɗin ƙura'a shi ƙuri'ar za a jefa ka gama kowa ya tafiya shi nan ke a zanna a hiddotin shugaban ƙasa a kirga a ta ne a kirga a ta kaza a kirga mai wahala a ciki wani muhimmin batu da kan taso a lokutan zaɓe shine wayar da kan al'umma musamman ma idan ayyukan zaben sun jibanci amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa a yanayin karancin wutar lantarki na tambayi sanata alkali jajere ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da hukumar zaɓe ko yana ganin mutanen karkara suna da wayewar da za a yi zaɓuɓɓuka duka a rana guda kuma a samu biyan bukata da ake tunani sai ya ce. tabbas zaɓe ba ba kuma bane a wajen 'yan Najeriya ɗan Najeriya da yake cikin ƙauye wannan kake ganin cewa kamar kansa bai wayewa sun tabbata harkar zaɓe ya fi kamar zuwa kai na birnin saboda abu ne wanda suka yi shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba shekara da shekaru kuma kansu a waye ne kuma 'yan Najeriya suna duba cewa lallai zaben dubu biyu da goma sha biyar ita ce zaben da za a kori ci daga gonar duma domin 'yan Najeriya su samu sa'ida. Don haka shi yasa 'yan Najeriya suke ta wannan hankali. An dai na samu ne to a samu da leba ɗan a yi a rana ɗaya a gama kowa ya ɗauki nasa. Sanata Alkali Jajere ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da hukumar zaɓe na Majalisar Dattawa kenan. A halin yanzu dai Majalisar Dattawan ta riga ta yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.